ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتب أثرهم وسار على ناتهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصه لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha bakwai ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya jiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba tara. Yakubu Avenue Daura da Galadima Road a gwari Miji Arki Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariyahu Yahya bin Sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كم تشي أصاب بابي بابي نشدة باب في التقوى بابي كي مغانا أكن صورا الله التقوى wato kiyaye dokar Allah da jin tsoron saba wa umarnin Allah da kuma jin kece hurumin ababen da Allah ya haramta wanda yana da asali daga takwa da taqawwa taqwan taqwiyan ma'ana muttaqin kaga jin tsoron Allah da kiyaye dokan Allah da kuma kare hurumi na Ubangiji wannan wasiya ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutanen farko ya yi wa mutanen ƙarshe ita ce wasiyar da Allah ya yi wa duk al'ummar da suka shuɗe gabanin mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu al'ummar manzan Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ji tsoron Allah Allah ce wala kad wasaina ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha tabbas kun yi wasirci ga waɗanda aka ba su littafi gabanin ku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum hadda kuma al'ummarsa ku ji tsoron Allah kaga wannan guzuri ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga duk wani mutum a doron ƙasa mutane da yawa a yau idan ka ce wa mutum ya ji tsoron Allah sai ga kaman ka ci masa fuska ne kai waye da ba za a ce ka ji tsoron Allah ba Allah da kansa ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha annabi ittaqillah ya kai wannan annabin kusan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ji tsoron Allah tunda Allah zai ce wa manzon Allah ya ji tsoron Allah to waye a tsoron ƙasa da za a daga kai da za a ce mai ya ji tsoron Allah har ya ji zafi umarci manzansa ya umarci al'ummansa kuma ya umarci kowa da kowa shine abinda idan ka yi da shi za ka tsira an tambayi sai da na umar ɗan khattab cewa ne ake nufi da jin tsoron allah sai abu huraira yana cewa shin mutum ya taɓa tafiya a hanya kaya sai ce eh, sai ce me kai da ka hanyar sai ce na cinta ta na yi kirdado na yi taka tsantsan kada in taka kaya sai ce wannan shi na ke kiran tsoron Allah wato duk wani motsi kana cin tsoro kada ka kece hurumin Allah Allah ya shi da kai wannan Allah ya ce ka yi kana kokarin yi wannan Allah ya ce kada ka yi kana haba haba dan kada da abu. wannan shine abin da ake nufi da tsoron Allah malam a cikin al'adarsa na littafin yakan fara bujiro mana da ayoyi kafin hadisai sai ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah makura na jin tsoronsa fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu face kuna masu cikakken miƙa wuya zuwa ga Allah a matsayin musulmai wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta a cikin khutbatul haja in an ce khutbatul haja shine duk inda manzon Allah zai yi magana shine yana fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa karshe duk inda zai yi magana sawa'un al'amarinka ne na rayuwarka ta duniya ko kuwa al'amarinka ta lahira duk inda za ka yi magana ya zama na wannan shi ne shimfiɗanka ina ba ta gane kamar yadda 'yan siyasa idan an haɗu ko ana honorable ne ko ana distinguish case of honor wane da wane da wane ko to kai a matsayinka na musulmi sawa'un ɗan siyasa ne kai ko ɗan kasuwa ne kai ko ma'aikacin gwamnati ne kai duk inda kake in ne za ka yi magana ko a ofis ne da ce bismillah inna alhamdulillah wa ko da hamadu huwa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ka gama sai ka ce amma ba ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine tabbarin ka saboda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake abin da ke buɗe taro da shi kenan sai dai mu a yau mun saba da in mun zo taro sai a ce a buɗe taro da addu'a in ba ba ka yi wannan ba akwai matsala wannan yana daga cikin kuskure wanda al'umma suke yi a yau ba tare da sun sani ba yana daga cikin bidi'o'i. wanda mutane ke yi kuma da yawa mutane an saba da wannan in ba ba ka yi ba zai zama matsala ce a yi taro ba yi addu'a ba to da irin albarka ake nema to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya karantar da mu ba ana buɗe shi bane da addu'a ina fata an gane ana inna alhamdulillah ne nahmaduhu wa nasta'inu har zuwa karshe kowa idan ya gama sai kai kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shine closing remark closing prayer ka kowa ne na shi kuma manzo Allah ce duk wanda ya wannan duk abin da ka faɗi a wannan zaman in kayi kuskure Allah ya kankare shi ta dalilin wannan kalmar da ka furta to wancan ya zo ya yi da ya zo yin addu'a ba wani ma shi kaɗai yake wa kansa addu'a Allahumma gafirli ni Allah ka gafarta min kai kuma kana ta amin ka ga ba ka da to wannan yana da cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to Allah yana umurtar mu ji tsoron Allah ba kura da jin tsoron sa sai ce wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce fattaqullaha astata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iko wato kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon ikon da yake da shi na imani a zuciyarsa kuma duk wanda ya ji tsoron Allah gwargwadon iko Allah zai ba shi abin da bai taɓa tsammani ba saboda shi tsoron Allah wato kamar jirgin ruwan annabi Nuhu yake ga mumini duk wanda ya hau kansa zai tsira wanda kuma yake hawa zai halaka saboda shi ne matakin da za ka shiga aljanna da shi Allah da ya magana yake cewa wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin mu nan sai ya hau kan sirati ranar tashin kiyama saboda sai ka wuce sirati za ka shiga aljanna kuma siratin adabbu min ash da kaza Allah ya ce ya bi gashi kankanta wannan gashin da kake gani ya fi shi kankanta wa ahaddu min as-sayf kuma ya fi takobi kaifi takobin nan irin na Saudiya da ake cinne mutum kai ka zo haji ko to wannan siratin ya bi shi kai Da furu alaiha an-nas qadru a'malihim kowa a cikin mu nan zai wuce kanta wajen aikin da ni da kai da ke wa lokacin da muke duniya ba za ce ni kuma ina gefe na daga hannu ina cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar a gefen siratin akwai kuma fi kalalibun akwai ƙugiyoyi duk sabon Allah da ka sani a duniya akwai ƙugiyarsa in mutum ya hau kanta ɗan kudi za a je na gulma kenan za a fede kuɗi da gani za a je zai barka idan shi ne maza ce akwai wanda zai wuce kamar a ranar da munafukai za su ce wa mu'minai maza da mata unzuruna ku jira mu da fita bismin nurikum mu in ya fita daga hasken su kuma mu'minai sun ce filar ji'u wara'akum ku koma bayan ku faltamisu nuran ku je ku nemo haske a baya suna juyawa Allah ce fa bai bainahum bisurin lahu ba sai Allah ya buga katanga tsakaninsu da mu'minai kaga su ne sun riga sun gaba su kuma sun koma ba ne haske sai Allah ya sa ka tanga ga an sa ka maki ke da ku amma ka tanga sai aka sa wace ƴan kofa babu babu ne fihi rahma cikin sa wajen da ne suke akwai rahmar Allah wa wajibu wajen sa kuma inda su munafikan suke mun ji bani azab a gaban sa ga azaba sai su leka ta wannan kofar hu sai su koma suna kiran su ne alam na kuma a kun duniya ba tare muke ba zai gano da kofar sai hankali ce wani ba za muna tare da kai a duniya ba za ka za su ce kalu bala sai su ce eh tabbas muna tare walakin da kun kusa anfusakum sai dai lokacin da muke duniya kun fitini kawukanku تربصتم وكشتك وارتبتم kuka samu shakka akan bautatawa ubangiji wa gharratkumul amani ko wan buri in na kafirci ne ka kafirce ala inni bari'un minka lokacin da ka fara wannan aikin sai shi dan yace kai ba ruwana da kai inni akhafu Allah rabbul alamin shi shi dan yana jin tsoron Allah ubangijin talakai sai gudu kai kuma an ne ka sai ka ce aikin shi dan ne shi kuma shi dan ya sa maka waswasi ne a zuciya sannan da ka fara sai gudu shi sa a ranar tashin kiyama zai hau mimbar wuta zai yi hudu ba ba limamai na bai hudu ba ranar juma'a ba to shi nan ma zai hudu ba a jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr Allah ce shi nan zai ce lokacin da aka zartar da hukunci yan wuta na wuta yan aljanna na aljanna inna Allah qad wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum Allah ya muku alkawali alkawali na gaskiya ni ma na muku alkawali wa akhrajtukum sai na saba alƙawalin da nemo ai ya raya maka ne a zuciya ko da ka zo ka wanda sai ya gudu sai ya saba maka kenan ko sai ce وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ni ban canza ku ba kawai Ya sa maka wasu wasi ne a zuciya ka amsa mu fala da lumuni wa lumu an fusa ku shirin ce to yau kan wanda ya zarge ni Ka jahannaman nan kowa ya zargi kansa ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya ni ba ki san kare muku wahala da za ku sha ba kuma ko ba ku isa ku kare mu irin wahala da zai sha ba shi kenan inni kafartu bima ashraftumuni min qabl amma ni na kafa cewa abin da kuka yi tarayya da ni tun farko akan annabi adam da Allah ya ce ku yi sujada zan ce ba zai ki ba inna zalimina lahum azabun alim zalimi a yau yana da azaba mai radadi ku ci gaba da sha a ruwan shi in ji shedan kaga yana nuna maka taka tsantsan da ake so mutum yi Allah ka kare mu daga fadawa ta kan nan. malam yace wa hadhihi al-aya mubayyinatun lil murad min al-ula wannan ayar tana bayyana abinda waccan ayar ta kunsa ba Allah ce ya yi na amanu taqullaha haka tuqatihi ba to sai wannan ya ce. فاتقوا الله ما استطعتم اي حق تقاته ما استطعتم كجي صورا الله مقرا جي صورا الله ورغنا إيكم إلا بعد أن غاني يمكن متين كذوك أي أنجي a هنا صورا الله أي Tsoron يكي ai idan yana zuciyar ka eh mahallin da tsoron Allah yake shine kirji a zuciya amma ga ina gaskata shi ina ba ta gane ba za ka sha giya ba amma magana ka ce a ai ba tsoron Allah a zuciya take da tana zuciya eh tana zuciya amma inda ka ta amince ba za ta baka ka sha giyan ba ko kuma ba za ta raya maka shan giyan ba mutum ba zai zana ba kuma ya ce ai tsoron Allah na nan ai da tsoron Allah ta tabbata a zuciyarsa za ta hana shi aiwatar da wannan aiki na zina ina ba ta an gane to shi ne sai malam ya ce وقال تعالى ألا من أكتيت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma in za ku yi magana ku faɗi magana wacce ta dace Allahu akbar duk magana da za ka yi ka faɗi magana wacce ta dace kada ka yi magana da bata dace ba saboda inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun ko da kiyayya ce ke tsakaninka da mutum in dai za ka yi magana a kansa to ka faɗi abin da ta dace shine fa iza qultum fa'adilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da ɗan uwanka ne jiri ya yi ba daidai ba ya yi ba daidai ba kada ka wato ɓangaranci na jiri ya taka ka faɗa a mara kiɓa wato wanda yake ba gaskiya ba ne akan dan uwanka dan ka kare shi shi sa Allah ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu kada kiyayyar da ke tsakaninku da wasu mutane ya hana ku yin adalci in za ku yi magana sai Allah ce i'dilu ku yi adalci a wajen magana huwa aqrabu littaqwa shi ya kusa da tsoron Allah wanda da za a mutumin kirki sai da ka samu matsala da shi ko matsalar ka da shi daban kuma kirkin ka bai daban a wallahi mutumin kirki ne abinda na sani a kansa mutumin kirki ne shi Allah tsakanin ka ne da shi ba wanka ina ba ta gane amma mutum mutumin banza ne sai ka ce ko mutumin kirki ne saboda dan uwanka ne da jini ko kuma mutum mutumin kirki ne saboda kun samu matsala da shi ko dai harka ta kasuwanci ko dai al'amari na duniya sai ka ce ai wani mutumin banza ne to kai haddara in ya maka baki sai ya kama ka mutumin da kamai ka bata shi akan abin da ba siffarsa ba ne in yi maka baki sai ya kama ka ko da kirista ne za ta ce wa in wattaki da'watal mazlum wa in kana kafiran ku ji tsoron addu'an mutumin da kuka zalunce shi ko da kafiri ne a ruwayar imamu hakim a cikin mustadrak hadisin anas ya ce fa innahu yurfa'u ila as-sama'i aw turfa'u ila as-sama'i ka'annaha shiraratu ay samamatun ghayayatun za a daga addu'an sama tana kalli tana haska sama yadda ka ga. walƙiya na haska sama haka addu'a zai dinga fur yana haska sama haka yana ganin da sai ce wa izzati wa jalali na rantsi da girma ta da waya ta in ji Allah la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da ko da bayan wani ɗan lokaci ne sai na saka maka ko da ka kuri ne ko da haka mu yi haddara Allah ka tsare mu to fadin magana mai kyau ya abin da ke gado maka sai Allah ce yuslih lakum a'malakum in ka faɗi magana mai kyau Allah sai gyara ayyukanka wa yaghfir lakum dhunubakum sanabanku kuma Allah sai ya yafe ku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yi wa Allah da manzansa biyayya faqad faza fawzan azima wanda mutumin ya rabauta rabauta mai girma Allah ka sa mu cikin su sai malam ya ce wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'lumatun ana ce ayoyi da suke magana akan tsoron Allah suna da yawa kuma sanannu ne ina fata an gane sai ce wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa man yattaqillaha yaj'al makhraja duk wanda ya ci tsoron Allah Allah zai sa masa mafita a rayuwa ko ne yake ciki Allah zai kawo masa mafita wa yarzuqu haythu la yahtasib kuma Allah zai azarta shi ta inda bai taba tsammani ba idan ka ji tsoron Allah Allah zai kawo maka mafita kana ka je kai Allah zai kawo maka mafita in kuɗi ne kai Allah zai kawo maka mafita ina ba ta gane ma'aikacin gwamnati ne kai Allah zai kawo maka mafita ma'aikacin dan tsibiri ne kai ko maka mafita ka duk irin sana'ar da kake in ka ji tsoron Allah Allah sai ina ba ta mun gani idan Allah Allah da kansa ya faɗi wannan qala ta'ala Allah madaukake ce in tattaqullah ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana idan kuka ji tsoron Allah ya kuwa da suka yi imani yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku mafita Zai raba muku komai duk wani kunci da damuwa Allah zai kawo muku mafita wa yukaffiru ankum sayyi'atikum sannan kananan kananan zunuban ku Allah zai kankare muku saboda kun ji tsoron Allah wanda yana fassara maka wacce aya da cikin suratul nisa'i in ta tajtanibu kaba'ira ma tun'au nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ce in ta tajtanibu kaba'ira ma tun'au in kuka nisanci manyan manyan kaba'irai da aka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum kananan zunuban Allah ce lamini ne zan kankare muku shi wa nudkhilkum kuma za mu shigar da ku mudkhalan karima shiga mai karamci shine aljanna saboda ana cewa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhfarun ay tukramun kai ana karrama ku saboda za ku shiga aljanna da ku da iyalanku malaiku sai sun raka ku har aljanna ku ta kuwa ba za a buɗe ta ba sai an zo gab dan kada ma ta yi kada ta huce sai mutum ya zo gab tsaya an taya shi Allah ka tsare mu amma aljanna tun kafin a zo da wajen tafiyar shekara ɗari biyar an buɗe ta kana jin ƙamshin ta wasiƙan lazina ta kau ila aljannati suma hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum tadkhuluha khalidin haka za a ce Allah ka samu cikin su to sai Allah yake cewa nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku ƙananan zanabanku wa yaghfir lakum sannan Allah zai gafarta muku zanabanku wallahu dhul fadl al azim Allah shine ma abuci falala mai girma suratul anfal mala yace wal ayatu bil babi kathiratun ma'lumatun ayoyi a wannan babu akan babu takwa suna da yawa sanaduni. ne sai ce wa amma al ahadithu kaga hadisai kuwa Ka sunan kamar haka فالأول قال لي حديثي نفركو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثي لك أبو هريرة أن كان يدعى جليسا يجي قيل يا رسول الله أكتي يا مايكم الله من أكرم الناس أسكن متاني وأي مكرمت ina ba ta gane wa ya fi karamci a cikin mutane magana a yan karrama ka a yan girmama ka ko to anan wanda mutane suke ɗauka abin girmamawa shine kamar wanda ya fi wani dukiya ko kuma wanda ya fi wani matsayi ina ba ta gane ko daraja a cikin mutane yanzu misali wani talaka zai iya zuwa ina ba ta gane ya zo wucewa yanzu na fito daga asibiti ne a ce asibiti ko sai ko da ko wani ba a haɗa ba ta shi nan asibiti ba ta da lafiya ba fata an gane ya zo ba face mask shi ne gani ya ce ba zai shiga ba kuma akwai wani da ke babba ne ya zo shi ma ba face mask amma ya wuce an bashi ya wuce kuma a duk mutum mutunka akwai kuma wani shi kuma yana baya ba shi ma baya da face mask aka ce ba za a shi ba saboda wancan kana ganin shi kaga eh, amma shi wancan kana ganin shi ga babban mutum wannan kana ganin shi miskini ne tare da ne eh, fuskar shi a yawuce yake abin da matsalar shi kuma wancan shi ma da ya zo matan shi ne ke asibiti sai fara da shariya. kaza kaza zai ci kaza kaza kai da na san lokacin tashi kuwa da ya shi ya mai tuka na ce a'a kai hakuri me ya zaɓi? kan bakin aikin sa yake shi ma abincin sa yake kiyayewa kai hakuri ka je ka siyo christmas sai ka zo ka shiga idan ka a shariya na ce ya hakuri ya tafi ne yana tafiya na tafiya a shariya. to mutane abin da su suke ɗaukar abin da ake nufi da mutum abin girmamawa shine mawadaci ina ba ta gane ko mai mulki ko mai daraja ko mai sarauta shine suke ganin shi abin girmamawa to tambayan da wa'annan suka yi wa maza Allah kenan ba ana maganar karamci na kyauta ba kawai da wata wato mutumin da ya kamata a girmama to shine sai maza Allah ce a atqahu wanda ya kowa tsoron Allah wannan babin shi ma za mu zo kansa saboda akwai baji da imam nawawi ya buɗe a kansa amma wannan abin da ake magana abin girmamawa a cikin mutane sai ce wanda fi kowa tsoron Allah faƙalu sai suka ce laisa an hada ka. ya ma ake Allah ba wannan muke tambayar ka ba qala sai manzo Allah ce fa yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi bin nabiyillah bin khalilillah shin kuna tambaya na akan karamci na danganta yanzu ka ga wannan na shafiya kenan ko na zagi to shin kuna nufin wanda ya fi kowa daraja a dangantaka ne to shine wa fa yusufu nabiyullah annabi yusuf annabin Allah ne ibnu nabiyillah dan annabin Allah shine wa yaqub ko ibnu nabiyillah shi kuma yaqub shi ma dan annabin Allah shine wa ishaq ina ba ta gane shi kuma ibnu khalilullah ina ba ta gane shi kuma dan annabin Allah badadin Allah annabi ibrahim to kaga tsarman annabi yusuf ko kai ba wanda ke wannan daraja shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakansa annabi kakan kakansa annabi wannan ba karamin daraja ba ce dangantakan kuke nufi na Ka ga wancan manzala ya musu bayani suka ce ba shi suke nufi ba a tambaya shin sai ce to na dangantaka suke nufi saboda shi annabi yusuf idan ka duba dangantakansa ai waye ya haife shi annabi yaqub annabi yaqub kuma waye ya haife shi annabi ishaq ko ina ba ta gane annabi ishaq kuma waye ya haife shi annabi ibrahim annabi ibrahim yana da yara ne guda biyu annabi isma'il bangaren hajar shine hadisin abdullahi dan abbas wanda bukhari da muslim suka rawaito ina ba ta gane shi mamansa ita ce hajar ta haife shi annabi isma'il shi kuma annabi isma'il shine babban da abin da ya sa ka ga yahudawa ba sa maganarsa daga cikin tsato suna cewa wai bawaye ina ba ta gane saboda ai hajar asalinta baiwa ce bakiftiya yar misra lokacin da annabi ibrahim ya shigo misra da matarsa sara sara ita ce ta haifi ishaq ina ba ta gane to ita sara yadda manzo Allah ya faɗi hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Bukhari da Muslim ce, a duniya ba matar da ta kai da kyau ba wacce ne kyanta dalilin da ya sa annabi yusuf ya kowa kyau a zamanin sa kenan ya ɗauko dangantakan kyawunsa daga kakansa wajen kuwa kaga ita fara ita ta haifuwa ishaq ishaq ya haifuwa yaqub yaqub ya haifuwa yusuf to kaji inda ya ɗauko tsakan kyawunsa kenan daga baban kakansa sara tana da kyau ta kowa kyau a wannan lokacin to lokacin da suka shigo misira sarkin nan in kika ce ke mata ta ce zai kwace ki amma in kika ce ke yar uwa ta ce zai kyale ki saboda ni ban san musulmi da ba in ba ni da ke ba haka da Ibrahim ya ce mata kai ba ta kai uwanka ce ko wannan shi ne ake kira tauriya ina ba ta gane ba ta kai uwanka ce a musulunci to da da shi sarkin ya zo ya kira sai adawan suka zo suka same shi suka ce ayyuhal malik kai sarki mun ga matan da ba mu taɓa ganin mace mai kyau a duniya irin ta ba kuma wannan matan ba wanda ya cancanci ya same ta in ba kai ba sai sa aka kawo ta ya tambayi annabi ibrahim ya alaƙa ta wannan matan ya ce yar uwa ta ce sai ya kira ta sai ya kira ta yana so ya taɓa ta sai Allah ya bulɗe hannunsa sai ya roƙe ta sai ta saka hannu ta roƙi Allah sai Allah ya dawo da hannunsa sai dai haka sau uku ya ga dai sarki sai Allah ya ce kai wannan matar shi umar mace ce tafi tafi tafi sai ɗauko hada sai ya bata ya ce ga wannan sarki ne ma ba ga ba Allah ya bata ba ko ya ji a take nan ko to a lokacin da ya sha wahala kenan to wannan wahalar da ya sha da annabi Ibrahim ya tambaye ta eh sai ta ce kadi akhzahu Allah ya wulakanta shi ne wannan wahalar da ya sha shine ya bata hajar kenan to ya bata hajar annabi ibrahim ya dade a duniya ya kai shekara ɗari da yan kai kusan ɗari da ashirin kamar yadda malaman tarihi suke cewa bai taɓa haihuwa ba sai ta ce mai to auri hajar bai wanda aka bani kila Allah zai ba kaɗa sai ya aure ta tana aurenta sai ko ta hajar tana ciki wadda ta tashi haihuwa sai ta haifa ɗa namiji Isma'il aka sa mai suna Isma'il to ɗabi'a na mace sai ta basara sai ta ji zafin abin to saboda Allah ya rage mata zafin kishin sai cewa annabi Ibrahim ya ɗauki hajar daga Iraq ya tafi da ita Makka kuma a lokacin Makka ba ko daji ne wato duwatsu ne kawai sahara ne annabi Ibrahim ya ɗauki sai ya ajiye ta a tsakanin dutsen safa da marwa ya ajiye ta sai ya ci gaba ta tafiya yana ta tafiya yana tafiya sai take ce mai kai ba ta turkuna bi hadal wadi ya ba ka bamu a cikin wannan kwarin annabi ibrahim bai ce mata kofan ba ya ci gaba da tafiya tana umarni ne nawa To kare na allah ya ci gaba da tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya sai ta tsaka kai sai ta ce mai allahu amarka bi hada allah ne ya ce ka bar ni a nan سيأتي إبراهيم الجيوسي الله أمرني بهذا الله نيتين أجيك أنا ستتو الله بذي توزتت دنبا kaga imani ko shi kenan yana juya sai daga hannu rabbi inni aslamtu min dhurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baytika al-muharram ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون addu'an da Allah eh, annabi Ibrahim ya yi wa masa sai Allah ya karɓi wannan hadda. to ya tafi yaro yana buƙatar ruwa shine annabi Isma'il ita kuma eh, Hajar a rasa ruwa sai yawo ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka sai ta ajiye shi ta ajiye shi sai ta taho dutsen safa lokacin ya dinga tafiya ta zo wajen da akwai green light din nan sai ta fara sassafa tana da sauri yadda saboda ɗan tana kuka sai da ta yi haka har su bakwai tana kaiwa na shidan tana tafuta kai na babban sai ta ji ƙara ba kamar dutse ya fashe duk wanda za ta yi ta ga mutum mala'ika bari ya zo da fukafukansa sai ya dirilin nan wannan dutsen sai da ya dirilin ya yi dirilin har sai da ya kai can kasa ta bakwai ya fasa ruwan zamzam shine sai ruwan ya dinga bulbulwa yana zuwa ita tana zuwa da taga ruwa sai ta ci sai ya ce mata kwantar da hankalinki wannan danki bawan Allah ne kuma zai zama annabin Allah saboda haka ki sha da ke da danki sai ta fara haka ramin haka ta haka ramin saboda me ruwan yi a batun sai manzala da yake bada labarin sai ce rahimallahu umma isma'il Allah ka ji mahaifiyar annabi isma'il law tarakathu la sara nahran yaji da ta kyale shi da ya zama ruwa a wajen ya zama koki sai ta dinga hakawa ta dinga hakawa ta dinga hakawa to shi ne sai zama rijiya ina ba ta gane to kaga ita hadar kenan ita kuwa tsara sai da ta girma ta sai da annabi Ismail ya ma girma aka ba ta bisharar za ta samu ɗa shine wa Ishaq kuma aka mata bishara wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan ishaq ma ishaq zai haifi da namiji sunansa yaqub shi kuma yaqub shine haifuwa yusuf alaihi salatu wassalam ina fata an to shi a lokacin da yaron ya kai ɗan shekara goma kamar yadda zuwa cikin mustadrak na imamu hakim sai masadari ibrahim ya yi mafarki ya yanka annabi ismail kuma shi ke nan tilo sai ta taso daga iraq ya taho garin makka yana zuwa shi ɗan ya ce yanzu dama ta samu da zan rusa gidan annabi ibrahim sai ya ɗauki yaron annabi ismail sai fita da shi sai shi ɗan ya shigo da siffan wani mutumi da yake zuwa wajen ta wake zuwa wajen annabi Isma'il? ibrahim sai ce aina yanzu zahabu ibrahim biblik ina annabi ibrahim zai kai ɗanki sai ta ce ya zahabu bihi ila ba'd hajati zai tafi da shi ne wajen wasu bukatoci nasa sai ce kalla zama ya zahabu bihi li yasbahu zai tafi da shi ne don ya yanka shi a yana sai sa mata ne shakka akan mijinta sai ta ce hal ra'aita aban yadbahu ibnahu qab shin ka taba ganin uba ya taba yanka ɗansa da kai sai ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik wai ya laye cewa Allah ne ya ce ya yi haka kaga yanzu yana so ya samu ta ne shakka sai ta ce in amarahu rabbuhu bi zalika fa jadirun bihi an yuti'ahu in dai Allah ne ya ce haka to ya cancanci wa ubangiji sa biyayya kaga yanzu ka turmushe ne ka turmushe hancinsa shi kenan sai ya bi sai bi zagu annabi ibrahim na gaba annabi isma'il na baya an kai wajen makka wajen jama'a ana zuwa daidai jamratul kula sai ya cewa abu akai sai cewa annabi Ismail ina babu kai ka sai ce li ba'd hajati sai ce kalla inna ma yasabu bika li haka, yana so ya je yanka kai sai ce mai hal ra'aita abad yasbahu ibnahu qat kaga ya maimaita mai irin magana da mahaifiyarsa ta maimaita kuma ba ta wajen ce ka taba ganin ku bayan kaɗansa sai ce za'ama anna a amarahu bi zalik wai ya ce ne wai Allah ne ce haka sai annabi Isma'il ya ce mai in amarahu rabbuhu bi zalika fa jaduru bihi an yuti'a rabbah in dai Allah ne ya ce haka to ya cancanci wa ubangijin sa biyayya yanzu kaga bai samu dama a wajen wa Baba, bai samu a wajen maman ba to yanzu sai ya zo wajen baba. kawai sai ya zo wajen baban annabi Ibrahim shine a daidai jamratul ula sai ce mai kai ibrahim yanzu ka duba shekarun da kai ba da in ka yanka dan nan fa shikenan ka mutu ba ne kenan sai annabi ibrahim ya yi masa kuwa guda bakwai shine sai ya jefe shi daya biyu uku hudu biyar shida bakwai shikenan sai ya gudu sai da ya zo jamratul wusta sai ya kara bayyana ya ce ina maka kashe. kaɗan na fa shi kenan fa ka tafi sai ƙara ibo tsakuwa guda bakwai shi ne sai ya ce sai shi guda bakwai nan sai da je jabratul ba na ƙarshe wanda take kallon bakwai kenan yana zuwa wajen sai ƙara ibo tsakuwa guda bakwai sai ya ce sai shi shi ne tafsirin falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya in aka zalika najid al-muhsinin yadda Allah ya warware matsalar a cikin tafsirin suratul ah, safar. haka imamu ibnu kasir ya kawo sa duk yahudawa sun kawo wani hadisi wannan hadisi sai suka juya shi sai suka ce ba annabi isma'il bane ishaq ne saboda shi ne aka yanka wai ba annabi isma'il ba saboda shi wai dan ce saboda haka ba sa kira ya shi daga ciki to annabi yusuf kaga sa kenan kaga da ya gado kansa daga wajen wa kakansa ina sara ina fata gari shi kuma shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakan kakansa annabi akwai gidan da ya kai wannan daraja in ana magana babban gida akwai gidan da ya kai wannan girma ba shi ne wa'annan sabon suka tambayi manzo Allah shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce fa ba wanda muke tambayan ka ba kuma har ila yau ba muna magana darajar gida bane qala fa an ma'adin al shin kuna tambaya na ne akan ma'adani na larabawa akan ba larabe da ma'adanansa kaga shi annabi isma'il da gawa. daga gida kaga laraba daga gidan annabi isma'il suka fito shine adnan ina ba ta gani kuma daga wannan tsafan wannan rijiyar kakan manzan Allah shi ne ya gano inda zamzam take shi ya gano inda zamzam take saboda an yi shekaru aru aru zamzam rijiyar ta boye wata rana abdul yana kwance a ɗakin ka'aba sai mafarki ya ga hattaka yana taron wani wuri a ɗakin ka'aba yana cikin caran wannan wurin sai ruwa ya bulbulo yana farkawa sai ya hango wurin sai ya je fara hakawa yana aka ce ga zamzam sai darajar sa ta ƙaru laraba sun san da tarihin zamzam amma a ina zamzam take ba wanda ya sani shi ne ya gano inda take shi kenan ila yau da na haza yau kuma ba ta ƙara koyo ba kaga darajar kakansa ko annabi Isma'il kada yinin sa aka samu zamzam ko kuma waye daga cikin tsatsan gidan manzon Allah kuma aka samu wanda ya raya wannan abin kaga ya fi jini kenan ko hidimar da suka yi da shi ne suke tambaya sai ce fa'an ma'ajin al'arab tasaluni kuna tambaya na ne dangane da wannan ma'adani na tsoron larabawa sai mazala ce khiyaruhum lil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idza faqu wanda fi kowa daraja a jahiliya kafin zuwa musulunci shine wanda ya kowa daraja bayan musulunci in ya musulunta sai ce iza faku amma idan ya gane addini a duba a ce idan ya kudi ba a ce idan ya samu sarauta ba a ce idan ya ka ce idan ya fahimci addini to duk duniya babu wani alkhairi da ya kai fahimtar addini Yana ba ta gane sauran abubuwa suna da fadalarsu suna da darajarsu amma duk darajarsu ba su kai fahimtar addini dan manzala ce man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke sa da alkhairi yana sa ya fahimci addini to yanzu idan ka fahimci addini to ka fi kowa alkhairi wanda ya ka alkhairi shine wanda ya fi ka da addini ina ba ta gane to ba sai a ce Allah ya baka fahimtar addinin Allah ya baka mulki sannan kuma Allah zai baka dukiya kaga ka hada ne ni'imar Allah zai baka wannan ya hana ka wannan ina ba ta gane zai iya baka ilimin ya hana ka zai iya baka kuma kudin ya baka ilimin ina ba ta gane amma bai baka sarautar ba amma kuma yana iya hada maka duka guda uku to wannan halala ce Allah na ba wanda ya dama amma sai an zaɓi mutane zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu Allah sai ya zaɓa sai baka to in ya baka kai kuma sai ka gode masa kuma ka bautata masa akai wato babu abin da ya kai fahimtar addini kwana la a duniya fata an gani sai manzo Allah ce in suka fahimci addini to ba wanda ya kuma alkhairi kaga manzo Allah ya gama magana to yanzu ko da yaushe kai ba cikin ba karamin alkhairi kake ciki yanzu tun da ka zo da masallacin fa ka zauna ana ta rubuta maka lafiya sallah fa sallah Kana rubuta maka ladan sallah tun da aka yi da magariba ake rubuta maka wannan ladan kuma mala'iku sun lullube ka daga yanzu daga nan har zuwa saman duniya haka ba Allah ce su aikin su ke nan Allah ya yi su mala'iku su duk inda ake irin wannan karatun sai in ɗaya ya zo wucewa kamar da muka fara muna farawa sai wani wani mala'ikan zai zo wucewa ya ce a ah, jama'a jama'a jama'a halummu ila hajjatikum zai kira sauran mala'iku kai jama'a ga abin da Allah ya turo ku duniya domin sa ku zo gashi nan Ba manzala ce sun suka zo sai su zagaye mu gabaki daya har zuwa saman duniya iya su lullube Sun suka lullube ana gamawa an gama karatu ana komawa sai Allah ya tambaye su ya ku gabar bayina Allah kuma ya fi su sanin halin da muke ciki Kuma yana so ya ci daga bakin su sai su ce ai mun bar su mun zo wurin su mun gansu suna kwaɗayin aljanna sai Allah ce sun maganar aljanna sai su ce a'a sai Allah ce me kuke gani da sun ga aljanna sai sai mala'iku su ce ah, da sun ga aljanna da sai sun fi kowa neman aljanna sai ce to me suke neman tsari sai su ce suna neman tsarin ka daga azabar ka na wuta sai Allah ce sun taba ganin wuta sai su ce a'a sai Allah ce to me kuke gani da sun ganta sai su ce da sun ganta da kowa ni san tanta da abin da zai kai su zuwa gare ta sai ce to ina shaida muku na yaɗe musu sai wani mala'ika ya ce fihim fulan bisa minhum a ciki ba akwai wane ba karatu ya kawo shi ba ya zo gana alhaji wani ne kila nan maula ne ya maula ko kuma a yana neman wani abu ne aka ce wani na zuwa nan masallacin sai ya bi shi sai ya zo zai gansa sai ce bari ya zo in ya gama ya gansa ga manufarsa kenan ko sai Allah ce bihi kafartu lahu shi ma na yafe masa sai Allah ce humul qaw la yashqa bihim jalisuhum duk wanda ya zauna inda ake karatu baya tabewa inda Allah yace dan da yafe musu kaga me yake nuna maka kwadayin halattar inda ake karanta littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin kitabu a hadithul anbiya babu wannan Allah madaukaki da yace an kuntum shuhada in hadara yaqub al-maut har zuwa karshen aya haka Imam Muslim sai malam yace wa faquhu bi dhabb al-qaf ala al-mashhur wa tuqaf yana da zamma shi ne shahara wa ukiya kasuwa? amma an haka yi to cewa ana karanta ta tafaddihu maimakon fankuhu ai i'lamu i'lamu ahkamu shar Ya ce kusan hukunce hukunce na shari'a wato duk wanda ya fahimci hukunce hukuncen shari'a to ya fi ka alkhairi ya fi ka duk wani wato daraja sai wanda ya fi ka sanin shine wato kai ka fi shi sani to kai ka fi shi daraja in ya fika kuma ya fika haka haka haka darajar darajar Allah ka samu cikin su saboda haka anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura akan hadisi na biyu insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta